Zaɓe wani ginshiki ne da ke tabbatar da demokuraɗiyya wanda ke baiwa 'yan ƙasa damar tsara makomar al'umma. Kuma duk burin ɗan ƙasa na gari shine a duk lokacin da za a gudanar da zaɓe to a yi lafiya a gama lafiya. fata da wasu 'yan Ghana suka yi kenan wasu kuma suka yi kira ga jama'a da su fito a ranar zaɓe su kaɗa ƙuri'arsu kada su ƙi cika haƙƙin da ke rataye a kansu. mai magana shine mun manta mai nama aushi bayan yanzu haka dai katin zaɓen mu na jiha guda mun kakkaɓe mai ƙura mun aje shi inda ko muna kwana mun kala labo shi sai bisa gare shi insha Allah za mu zo mu nuna ra'ayinmu da dai muka ce mun yin zaɓuna daban-daban da dama na ra'ayin jam'iyya to amma yanzu mun kai lokacin da insha Allah yanzu zaɓen za mu yi wanda zai kawo mu da ci gaba za yi gane insha Allah za mu yi zaɓen mu lafiya mu kammala shi yi lafiya ni mai magana suna na Alhaji Bayawa na da zangon sawa abin guri na Shi ne a yi zabe lafiya a gama lafiya ba mu saya a nan ba muna kiran matasa ba ma matasa kawai ba kowa da ke da yanci ya zo ya yi zabe ya fito ya yi zabe saboda me in gwamnati na munanawa da zaben ka za a fidda shi ko kuma in gwamnati na kyautatawa da zaben ka za a tabbatar da shi kuma ko kuma a bari ya zarce sunana Alhaji Yoba dan gidan zan ba wa na Okai. an mu ita ce a yi zabe a kan malala mai lahiya. Kuma kowa ya hito da kwanmu da kwarkwata mu mu je mu kada kuriyanmu mu kuma ka kada ka zo gida kuna akwai dama lokacin da kidaya sa'ilin nan ka koma. Wasu kuma sun yi kira ne ga hukumar zaɓe da jami'an tsaro su yi abin da ya dace. Haka kuma wasu suka shawarci matasa da kada su yarda a yi amfani da su wurin tashin hankali. ni ne Hajiya Kande Jamila daga Nima, unguwan Hot Coffee. Zabe ya karato, Allah ya sa mu gan aleri ciki, wanda ya ci a bashi abin shi, wanda ya fadi a bashi, a makar a juya rabon wani a roki a ba wani, zaman lafiya bai zuwa ciki. Shi sa muna rokon isi e da ita da eh, manyan polisai su yi hankur saboda Allah da Annabi su yi muna adalci. Allah kuma ya muna zabi shugaba adili mai jin tausayin talakan kasa. Ni ce Hafsa Kadir English daga nan a takara yan kwanaki kaɗan za yi zabe kasar ghana muna roƙon allah ya yi mana zabi mafi alheri sannan kuma musamman yaran mu yaranmu mu maza da mata da ake ɗaukan su a kai su su je suna faɗace-faɗace a basu wani ɗan kuɗi kalilan ko waɗanda suke ɗaukansu suke kai su idan wani abu ya same su ba su zuwa su zo su taimaka musu shi kenan da an kare zabe an gama da su shi yasa ina kira ga iyaye ku yi wa matasan mu magana su yi haƙuri ranar zaɓe su je su yi zaɓe lafiya kasan mu gane ɗaya muke da shi ba mu da wani gana. Ina fata duk wanda Allah ya aje kan kujeran ce mu ki alhamdulillah batun shanin zaɓe in ka gan yanda ake maganganu cikin gari kamar akwai tension kaɗan to don gana an saba fari-fari haka amma karshe haka ya zaɓe sai ka gan gari ya yi surun kamar an shuka dusa. Shi yasa kuma ina imani wanga zaɓe haka zai kasance. Duk wanda Allah ya dogara kan kujera za mu kama mai shi da hannu biyu mu mai rakiya da fatan alheri. Saura kwanaki tara daidai a gudanar da zaben da zai kawo sabon shugaba wanda zai maye shugaba a kufa ado da zai kammala wa'adin mulkinsa. Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.